بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na talata sha bakwai ga watan rabi'in tsani a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a makon da ya gabata in ba a manta ba mun tike da ƙarshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma faɗin Allah kul ara'aytum in kana min indillah wa kafartum bihi kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin surar me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahir الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من بالله وكفرتم به وشهد شاهد من بني وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله مدوكتين سركيتي قل كتي دسو أرأيتم كبان لاباري ai akhbiruni ma za halukum ku bani labari yaya halinku zai kasance in kana min indillah in alƙur'anin nan da nake karantar da ku shi ya zamo daga wajen Allah yake alhalin ku ba ku yarda da hakan ba to idan al'amarin ya kasance haka kuma aka tafi alkiyama ku bani labari yaya za ku yi ku kun ce ba daga wajen Allah ba ni na ce daga wajen Allah to sai muka tafi lahira sai kuma ta bayyana gare ku cewa din daga wajen Allah ne to kaka za ku yi abin nufi kaga kun jefa kanku a cikin mummunan hadari da ku yi imani ya fi muku sauki idan muka je lahira in ma ba daga wajen Allah ba ne ya zama ƙarya na yi masa to kun gani ƙaryar za ta shafa ku ba za ta shafe ku ba Kulli in tuho fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun kul ce da su in in qur'anin ni na kirkire shi to in an je lahira ba ni ne wa Allah karya ba kenan in ni ne wa Allah karya ba ni kadai zai kama ba kenan kaga ku kun kubuta to amma matsalar shine idan aka je lahira ni ban yi wa Allah karya ba na zo muku da saƙonsa ku kuma sai kuka kibe yanzu wane ne ya kwana a ciki amsa ita ce ku ne za ku kwana a ciki da wannan ala sabilil iftirad ma'ana ta hanyar lallashi da kuma bayani dalla-dalla don a fahimta kafirai sukan yi ja'in ja da annabawa a mafi yawan lokuta game da saƙon da annabawa suke zuwa musu da shi daga wajen Allah su ce ƙarya ne ba Allah ne ya turo ku ba ba Allah maɗaukakin sarki ya muku wahayi ba ƙarya kuka yi masa to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambayar su idan ƙarya kai wa Allah in an je lahira shin Allah zai kama su da laifin ƙaryarka ne amsa shi ne, a'a Allah ba zai kama su da laifin ƙaryarka ba kai kaɗai zai kama da laifin kai masa ƙarya su sun kubuta to amma in ta bayyana kuma kai ɗin ba kai ƙarya ba su kuma suka ƙibi yanzu in an je lahira kaga su suka kwana a ciki to shi ko yadda abu yake ga dukkan mai hankali da tunani in an je lahira ɗayan biyu ne da kai da dukkan wanda kake so ku kubuta a wajen Allah idan ta kuke to kai ka kubuta amma mafi munin yanayi shine wani ya kubuta kai ka kwana a ciki in duk duniya ta halaka kai ka tsira kai kai nasara in duk duniya ta tsira kai ka halaka kai kai asara yanzu duk ƙaunar da kake wa babanka babaka matarka ƴaƴanka dukkan sauran danginka in so samu ne in kun je lahira kowa ya me ya shiga aljanna to amma in ta kuke kuma fa in ta kuke to kai ka shiga kowa ma ya bata wannan shine ba wani wanda zai sacrifice ya sadaukar ya ce ya ba da kujerar sa ga wani ya kubuta shi ya fada wuta ba wanda zai wannan gangancin zaka in so samu ne a tafi tare a gudu tare a tsira tare in ta gagara to in tsira kowa ya kawo kansa amma in kai suka ce aka tsira kai aka bakka a baya to ka shiga uku da haka wannan kamar satar ansa ake bawa kafirai ga abin da ya kamata ku yi inda kuna da wayo da ku tsaya kuna ta cece ku ce da annabawa gaskiya ne ba gaskiya ba ne sun wa Allah ƙarya a'a to ku ku yi abin da ya kamace kuma in ƙaryar suka yi wa Allah ba su zai kama ba in ku ba su yi wa Allah ƙarya ba ku kuma kuka ƙibi fa kaga ku kuka yi hasara ku kuka taɓe da haka Allah ya ce qul ara'aytum in kana min indillah kace da su ku bani labari in qur'anin da zo muku da shi ya kasance daga wajen Allah ne wa kafartum bihi alhalin ku kuma kun kafirce masa wa shahida shahidun min bani isra'il kuma mai shaida yayi shaida daga cikin banu isra'ilawa kan gaskiyar qur'ani malai ce huwa musa shine annabi musa alaihi salam wa shahadatuhu shaidar da ya bayar hiya kaunuhu nabiyyan wa rasulan mithla muhammadin sallallahu alaihi wasallam kasantuwarsa shi ma annabi ne manzo irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana in dai kun yadda musa annabi ne to ai ya kafa muku hujja akan muhammad ma annabi ne ma'ana kun yadda allah yana aiko mutum kenan tunda ai musa ma mutum ne in dai ku allah zai iya aiko musa to me zai hana ya aiko wani bayan musa babu to amma waɗansu malaman tafsiri suka ce a shaidar da annabi Musa ya bayar game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bayanin sifofinsa da suka zo a cikin littafin Musa an gane ko domin bayanin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofin sahabbansa duk sun zo a cikin littafin Attaura. zalika masaluhum fit taurati wannan shine sifar su a cikin Attaura bayan Allah ya ce muhammadun Rasulullah والذين mahu أشداء alal kufa. ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud sai yace zalika masaluhum fit tawrah da haka a cikin littafin at akwai bayanin sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bisa ga shaidar at da kuma shaidar annabin at-tauran wanda shine annabi Musa alaihi salatu wassalam walahu kitabun munazzalun kuma shi annabi Musa yana da littafi saukakke daga wajen Allah wanda wannan ma shaida ce akan wani ma zai iya zuwa da littafi saukakke daga wajen Allah a matsayinsa na dan adam tunda Musa ya zo da shi kuma kun yi imani da shi ay at-taura littafin da annabi Musa ya zo da shi shine at-taura mislul qur'ani wanda shi ma kamar qur'ani ne ta fuskar at-taura wahayi ne daga Allah qur'ani ma wahayi ne daga Allah wa fit-taurati kuma ya zo cikin at-taura Wasu muhammadin bayanin sifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bima ya'rifuhu ahaduhum da irin abinda da ɗayansu ke iya gane shi da tantance shi da shi kama ya arifu ibnahu irin yadda yake iya gane ɗansa ko yake tantance ɗansa da ya haifa shi yasa Allah ya ce allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi Allah yana nufin Yahudawa littafin kuma shine at-Taura ya'rifunahu sun san annabi Muhammad kama na abna'ahum irin yadda suka san ƴaƴan da suka haifa a cikinsu. domin a taura babu wani bayani da ya kunshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sifofinsa da gaskiyarsa wanda bata bayyana ba da aka in dai mutum ya nakalci attaura ya lakance ta ciki da bai to zai zama ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciki da bai aw ashadda tamyizan min kai ta yi ma ya iya gane annabi muhammad sama da yadda zai iya gane ɗan cikinsa in dai masanin attauran ne na gaske da ka dai wa shahida shahidun min bani isra'il ala mithlihi mai shaida daga cikin banu isra'ilawa ya ba da shaida bisa ga kwatankwacin abin da kuke ja in ja da shi ko dai qur'ani ko kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shaida ce game da qur'ani annabi musa shaida ne game da annabi musa shaidar attaura game da qur'ani kasantuwar ta littafin Allah ƙur'ani ma kuma littafin Allah kuma ta yi bayani a kansa sannan yadda da kai kan cewa attaura littafin Allah ne na zame maka hujja akan dole ka yadda ma qur'ani littafin Allah ne domin ba za ka ce Allah bai saukar da littafi ba alhalin ka yadda da attaura kuma a matsayin littafin Allah to in kwa ya saukar da attaura me zai hana shi ya sake saukar da wani ai bai ce daga ɗaya ba zai sake saukar da wani ba hakanan shaidar annabi Musa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasantuwarsa mutum kuma ba annabi in ku ka yadda Musa mutum ne ba annabi to me zai hana kuma wani ya zama mutum kuma ba annabi domin Allah da ya aiko Musa bai ce ba bayan shi ba zai aiko wani ba kuma wannan ya nuna cewa Allah na iya aiko bil adama kenan wannan shine wa shahida shahidun min bani Isra'ila ala mislihi ay alaihi abin nufi a karan kan abin da ake magana din kalmar mislu a larabci takan zo da ma'anar zatu shai a ce mislihi bi ma'ana zatihi an fahimta sau da dama idan za mu fassara kalmar misl mukan ce kwatankwaci to amma ba a kowane lokaci ba ne kalmar misl tana ke zuwa da ma'anar kwatankwaci idan ka ce kwatankwacin abu ma'ana ba shi ba wani irinsa to amma akwai lokacin da kalmar misl tana zuwa da ma'anar shi karan kansa ba wai wani irinsa ba kamar yadda Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw abin nufi fa in amanu bi nafsi ma amantum bihi faqad ihtadaw in sun yi imani da abin da kuka yi imani da shi ɗari bisa ɗari to shine sun shirya amma ba wai wani kwatankwacin sa ba haka da Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un ai laisa ka zatihi ka nafsihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abu kamar Allah shi a karan kansa domin shi Allah mai ji ne sannan kuma mai gani ne subhanahu wa ta'ala da aka kalmar ala mislihi ay ala zatihi ko ala nafsihi ko alaihi annahu min indillahi kan cewa daga Allah ne fa Musa mislu Muhammadin annabi Musa kamar annabi Muhammad ne fin nubuwati war risala wajen annabta da manzanci wal bashariya da dan adantaka wat taura ita kuma at taura mislu al qur'ani kamar qur'ani ce fa kullu wahidin minhuma lahu kitabun samawi kowanne daga cikin annabawan guda biyu yana da littafi saukakke daga sama fihi hudan a cikinsa akwai shari'a wa tazkirun da kuma tunatarwa wa hakamun da kuma bayanin hukunce hukunce kuma za ku ga sau da dama a qur'ani Allah yakan bawa at-taura irin sifar da yake bawa al-qur'ani ya kira Ƙur'ani da sunan al-furqan tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil na nazira to haka nan yace wa iz na musa kitaba wal furqana la'allakum tahtadun wa laqad atayna musa wa haruna al furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin to haka nan qur'ani Allah ya kira shi da hudan zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin kuma yace inna anzalna at fiha hudan wa nur kuma yace da qur'ani nur kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim to haka yace wa at-taura fiha hudan wa nurun yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war rabbaniyun izawa karshen aya Male ya ce wa mafil qur'ani abin da ke cikin qur'ani na bayanai da hukunce hukunce a yafi ya fi cika wa a'jazu ya fi gajiyarwa sama da na attaura fa'amana don haka shi wancan mai shaida ya yi imani kalmar fa'amana ana nufin ashahid wanda ashahid wasu malamai sun ce annabi musa ake nufi shahida shahidun min bani isra'il shine musa alaihi salam da kamala mala ya ce fa'amana qabla maji'il mashhudi da shi annabi musa ya yadda da ƙur'ani tun ƙur'anin bai zo ba ya yadda da annabin ƙur'ani tun annabin ƙur'anin bai bayyana ba daka ka almashhudu lahu abin ba da shaida a kansa anan shine annabin qur'ani da shi qur'anin aw amana ba'du atba'ihi ko ana nufin wasu daga cikin mabiyan mai shaidar banu isra'ilawan wanda shi mai shaidar banu isra'ilawan shine annabi musa a wani batu daga cikin maganganun malamai wasu malaman suka ce to kalmar fa amana nan ba shi annabi musa ake nufi ba ana nufin daga cikin mabiyansa an samu waɗanda suka yi imani ka abdullahi bin salam kamar abdullahi ɗan salam alladhi kama maqama musa fil amal bit tawrati wanda ya tsayu tsayuwa irin ta annabi musa wajen yin aiki da attaura to idan an hakan ya kasance wastakbartum ku kuma sauran sai kuka girman kai kuka kibi takabbartum anil imani kuka bijirewa imani to ina amsar waccan tambayar da aka yi muku shi ne malam ce wa jawabu sharti bima utifa alaihi alastum zalimin takadirin amsar shine to kenan in haka ne ba kwa ganin kun zama azzalumai domin kalmar in sharadi ce qul ara'aytum in kana min indillah to duk inda in ash-shartiyya ta zo gabanta ana bukatar jawabu shart jawabu shartin anan an shafe shi taqdirun alastum zalimin ba kwa ganin in kun yi haka kun yi zalunci bale ce dalla alaihi abin da yake nuni zuwa ga wannan amsar cewa haka za a kaddara ta shine faɗin inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da azzalumai, ma'ana in haka ne kun zama azzalumai, to ku sani su ku azzalimai Allah baya shiryar da su a lokacin da suke tsaka da zalunci in ba sun tuba sun daina ba to kalmar wa shahida shahidun min bani isra'il malamai sun yi sabani dangane da waye shahidun min bani isra'il tare da cewa malam anan cikin raddul azhan ya rinjayar da cewa annabi musa ake nufi amma akwai wata magana ta biyu a wajen malaman tafsiri wanda yana da kyau a ce a ambace ta domin fa'ida ta ilimi Alimam ibn kasir ya ce a shahid ismu jins kalmar shahid suna ne na jinsi in aka ce suna na jinsi ana nufin suna ga magari mutane da yawa za su iya amsa suna duk wanda ya shaida ka iya ce da shi shahidin mai shaida kaga kenan ka ware ka ce sai wani kadai banda wane wannan bai zama daidai ba zai iya yi wa shahidun min bani isra'il a nan ya zama annabi musa ake nufi domin sunan jinsi ne ba sunan yanka ba ne ba zai iya yi wa shahidun min bani isra'il wani ake nufi ba annabi musa ba amma dai dole ne ya zama ya sifantu da sifar shaida kuma dole ne ya zama ya kasance cikin banu isra'ilawa tunda allah ya haɗa biyun shahidun sannan ya ce min bani isra'il akan iya samun shahidun min gairi bani isra'il wani mai shaidar da ba banu isra'ilawa ba kamar yadda a kissar annabi yusuf Allah ya ce wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min dubrin fa sadaqat wa huwa min eh, qudda min dubrin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin wa in kana qamisuhu qudda min qubulin shine na farko ko fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin falamma ra'a qamisuhu qudda min dubrin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim kaga can shahidun min ahliha amma kuma nan sai aka ce shahidun min bani isra'il kenan ana iya samun shahidun min gairi bani isra'il shahidun min ahalika min ahaliha min ahalihim to a nan da wasu malaman suka ce zai yi ba annabi Musa ba to dai ka'idar shine dole ya zama shahid kuma dole ya zama min bani isra'il domin aya ta yi kaidi da waɗannan abubuwan guda biyu da shi yasa waɗansu suka ce to in ko zai iya yiwa ba annabi Musa bane ba Abdullahi dan Salam ma zai zama shahidun min bani Isra'il domin shi din ma yayi imani da Qur'ani yayi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi banu Isra'ili ne shi yasa asar ya zo daga Sa'adu dan Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda ya ce ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ban taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa ba li ahadin ga wani yamshi ala wajhil ardi da yake tafiya a ban ƙasa innahu min ahlil janna cewa shi dan aljanna ne illa li abdullahi ibn salam sai ga abdullahi dan salam yace wa fihi kuma dan shine nazalat ta sauka fadin Allah wa shahida shahidun min bani isra'il wannan hadisi imamu al-bukhari ya rawaito muslim ya rawaito imamu an-nasa'i ma ya rawaito kuma wannan shine abin da imam abdullahi dan abu zai faɗa mujahid ibn jabr ya faɗa dahak ibn mazahim ya faɗa qatada ikrima duk waɗannan malamai suka ce shahidun min bani isra'il shine dai abdullahi dan salam to amma ibnu kasir yake cewa ismu jinsin ya ummu abdullahi ibn salamin wa ghairihi wa ghairahu suna ne na jinsi shi kansa abdullahi dan salam din wasu na iya cewa ba shi dai ake nufi ba domin shi ma zai iya zamowa annabi musa ma zai iya zamowa sa ma zai iya zamowa matukar sun cika waccan sifa guda biyu da Allah ya ambata fa inna hadhihi al-aya ibnu kasir yace domin ita ayar makkiyatun a makka take ko a makka ta sauka kafin annabi ya hijira ya je madina domin suratul ahqaf sura ce makkiya nazalat qabla islami abdullahi ibn salam ta sauka tun abdullahi dan salam ma bai musulunta ba to kaga kenan ya zama da shi ake ko shi kadai ake nufi wannan ba gaskiya bane zai yi da shi ake shi ma zai iya shiga karkashin fadin ma'anar ayar zai iya yiwa da waninsa ake zai iya yiwa ma annabi musa ake nufi ko makamancin haka ibnu kasir ya ce wa hadha ka qawlihi tabaraka wa ta'ala wannan yayi kama da faɗin Allah madaukakin sarki wa idza tutla alaihim wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin mana kaga waccan ayar ita ma waɗansu malamai sun ce Abdullahi dan Salam ake nufi alhalin kuma ta sauka tun kan ya fusulunta alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون da haka waɗansu malamai suka ce wannan ayar da abdullahi dan salam ake nufi to amma kuma ayar ta saukacin bai musulunta ba sai dai ka iya cewa shi ma zai shiga ƙarƙashin ma'anar ayar amma ma'anar ayar ba ta taƙaita a kansa shi kaɗai ba to da haka kalmar shahidu min bani isra'il zai yi abdullahi dan salam ne zai yi annabi musa ake nufi zai ma yi wani ne ba masu ɗin ba abin nufi dai ku sani cikin banu isra'ilawa akwai waɗanda suka yi imani cikin banu isra'ilawa akwai waɗanda suka yadda da annabi muhammad kuma akwai waɗanda suka yadda da qur'ani kamar yadda muka karanto aya a baya cikin suratun nahali da waɗansu ayoyin da yawa cikin qur'ani da suke nuna haka ubangiji ya ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llah آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ليسوا سواء بعدك سكتارو سكزما أيبا ma'ana yahudawa ba duka suka kafirta ba ba duka ne ba su yarda da qur'ani ba ba duka ne ba su gaggata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a'a min ahlil kitab daga cikin yahudu ummatun ka'imatun akwai wasu al'umomi wanda suka tsaya suka jajirce ya tuluna ayatillah suna karanta ayoyin Allah ana allaili cikin dare wa hum yasjuduna suna wa Allah sujada suna sallar dare yu'minuna billahi sun ba da gaskiya da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari suna hana mummuna wa yusari'una fil khairati suna rigirgen aikin alkhairi wa ula'ika minas salihin irin waɗannan suna daga cikin nagartattun bayi an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa kafartun bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin sai Allah ya ce mai وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم الله يقول وقال الذين كفروا كافري سنا تيوا للذين آمنوا قمومني أي في حقهم دنشم متنشنسو لو كان خيرا أي لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا إليه inda da gaske abin da Muhammad ya zo da shi alheri ne da irin waɗannan ba za su riga mu karɓarsa ba domin mun fi su wayo mu ne yan gari su baki ne ko ba haka ba mu ne yaya su bayi ne da sauransu ma'ana suna nufin irin su ammaru ɗan yasir irin su bilal irin su suhaibun rumi da ire-irensu sahabban da asalinsu ba 'yan maka ba ne asalinsu bayi ne asalinsu ba wasu a zo a gani ba ne ta fuskar abin duniya to su kuma manyan ƙurayshawa da suka ƙi imani kuma suka ga duk irin waɗannan su ne a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shaidan ya raɗa musu wannan hujjar ta bogi ta ƙarya inda a ce abin kirki muhammad ya zo da shi sai a rasa wanda za su karɓa sai waɗannan baye sai talakawa sai kaza sai kaza to wannan kuma ƙa'ida ce ta allah subhanahu wa ta'ala mafi yawan mabiya annabawa a dukkanin zamunna za ka tara talakawa ne su manyan gari da 'yan asali da masu fada aji suna ganin sun fi ƙarfinsu ba gaskiya sai dai ita ta bi su to ita kuma gaskiya ba haka take ba in kana son zaman lafiya ko mun girman ka ka bi gaskiya sai girman ka ya tabbata ko mun asalin ka ka bi gaskiya domin ita gaskiyar ta fi ka asali kai kana iya fin dan uwanka mutum asali amma ita kuma gaskiya ta fi ka asali in so kake asalin ka ya zama asali to sai ka bi abin da ya fi ka asali haka kafiran annabi nuhu suka ce da shi a nu'minu laka ba aka arzalun nuhu wai yanzu kana tsammanin mu za mu bi ka bayan waɗannan almajiran ne a gaban ka inda wani abin kirki ka zo da shi wata tsiya ce ai da mu manyan gari mu za a fara bawa kai wani lokaci ba ma mabiyan ba har annabawan suna ce musu ba su isa ba inda Allah da gaske yana so ya turo mutum to sai ya samu babba ba irin ku ba وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم suka ce inda gaske Allah so yake ya saukar da Qur'ani ya zafi babban mutum mana ya zafi irin wane irin wane maraya wanda bai tashi da komai ba ba dan gidan sarauta ba bai gaji dukiya ba ba kowan kowa ba to amma shi haka al'amarin Allah yake yana yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama Allahu a'lamu haifu yaj'alu risalata Allah shi ya fi sani da dacewar inda zai da aje manzancinsa shi Allah kai kake wa kanka kallon mai girma shi a gabansa kai ba komai bane a wajen 'yan duniya ne kake da girma saboda kana da kuɗi saboda su kuɗin ne ya tsole musu ido a wajen 'yan duniya kake da girma saboda kana da mulki su mulkin ya tsole wa ido amma shi Allah da mulkin da kuɗin duk tarkacensa ne ba za ka tsole masa ido da su ba da haka mutanen annabi nuhu haka suka ce da shi anu'minu laka wattaba'aka al-arzalu wama naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'ayi wama nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin ba mu ga kowa tare da kai bayaninmu sai abin nan zare cikin mutane gwaje cikin mutane masu tunanin da tunanin 'yan ƙauye wa ma nara lakum alaina min fadlin ba mu ga kun kai mu da komai ba bare ku fi mu bal nadhunnukum kadhibin kai mu muna da tabbacin ma kuma makaryata ne ba gaskiya bane abinda ku zo da shi karya ku kai wa Allah to irin wannan magana mugunya ita mutanen Makka suka ga ya manzo Allah sallallahu alaihi shi yasa sarkin Rumawa Hirakal ya san wannan tarihin cewa duk annabi in ya zo mabiyansa za ka tarar manyan gari ba ne talakawa ne masu neman gaskiya masu san Allah in ma manyan sun shiga to zaka tara sai daga baya in sun ga an ci karfin su an ci su da yaƙi to wasu su sai su zo su sallama to dan haka lokacin da sarkin rumawa yake tambaya game da annabi bayan annabi ya tura masa da wasiƙa cewa ya zo ya musulunta yasa aka kirawo abu sufiyanu sarkin makka a lokacin yake masa tambaya ga wata wasiƙa ta zo mana daga garinku wani mutum ya ce shi annabi ne yana kiran mu mu zo mu bi shi zan muku tambaya game da wannan mutumin ku bani amsa abu sufyan ya ce to to cikin tambayoyin da yawa abu sufyan ya ce shin ayatba'uhu ashrafun nasi an du'afa'uhu shin manyan gari ke bin sa ko raunana abu sufyan ya ce bal du'afa'uhum raunanan gari ke bin sa daga bayi sai masu rangwamen gata sai kaza sai kaza sai sarkin ruma ya ce ka a tuba'un rusuli wannan irinsu su ne mabiyan annabawa tun daga tarihin duniya har ta ƙare kuma duk gaskiya inda take haka take galibi za ka ga wanda suka fi santa allah kawai suke so amma ba komai ne da su ba babu kuɗi babu mulki babu wadata ba wasu 'yan manyan gida ba su irin waɗannan ba wai shiga ne ba sa yi ba amma sai taragon ya tura suke biyowa sai taragon ya tura sannan suke biyowa to da ka dai kafirai sukan yi wa sahabbai habaici laukana khairan ma sabakuna ilaihi abinda muhammad ya zo da shi inda alheri ne da waɗannan ba za su riga mu ba saboda su kullum tunaninsu tunani ne irin na 'yan duniya shi tunani na ɗan duniya kullum abu na alheri da ci gaba sai ya fara samun manya yake zuwa ga ƙanana wannan shine tsarin capitalism duk wani jin daɗi manya su suke ji duk wani ci gaba manya su suke fara mora in ma zai zo ga ƙasa to sai suke ganin gaskiya ma daga Allah a bisa ga wannan tsarin za ta tafi sai ta biyo ta wajen su sannan ta gangaro ƙas da shi ko Allah ba ruwansa ba haka yake ba kawai waye zai karɓi gaskiya ta farar ɗaya shi ake kaiwa talakawa su suka fi karɓar gaskiya ta farar ɗaya da haka su Allah ya fi tallatawa ba ta waɗancan ake ba kaga ba magana ba ce ta wani askirin mai zaki kaga shi wannan na mai kuɗi ne ko yanzu a kero wata mota mai tsada ko a kero wani jirgi ko a kero wani abu mai daraja mai kima ana neman kuɗi kuma a tallata wa talaka ka taɓa zuwa ƙauye kaga kamfanin motoci a can to me za a yi da su a can sai binni binnin masu ya gawurta sai wajen manya ta taba a dauki right a kai shi kauye kan kama sunan kauyen wasu ko amma ce a dauki right daga cikin kwaryar Kano a kai shi wani kauye na waje to me za a yi mutanen kauye can ba su da aduwa da su magariyar su kuma ita ma galibi ba siya suke ba biya kawai suke ta bishiya su kaɗi kayan su sha amma manya masu kuɗi masu wadata su za a zo a yi musu kankame man kanti a sa kaya masu tsada su ɗauki kuɗi masu nauyi su je su siya to sai suke tunanin irin yadda abin duniya da su ake farawa to gaskiyar Allah ma sai ta biyo ta wajensu to ba ruwan Allah in ya ga dama sai ya faro gaskiya ta ƙauye in dai mutanen ƙauyen su za su fara karɓa fatan maji hajji sallah da haka dai wannan tunani ne irin nasu wanda kuma ba haka yake ba shi yasa sau da dama kafiran maka sun yi ta tallata wa manzo Allah in kana so mu imani da kai sai ka kori talakan da suke gaban ka sai Allah ya ja kunnan annabi ya ce ahir wala tadridil ladina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wama min hisabika alayhim min shay fatadrudahum fatakuna min adh-dhalimin ahir kada ka kori waɗannan mutanen da suke cewa sai ka kore su annabi nuhu ma haka manyan gari suka ce masa in kana son mu imani da kai ka kore su yace wa ma ana bi da mu'minin in hisabuhum illa ala rabbi law tashurun dan me zan kori mu'mine ba ruwana hisabun su ga Allah in kuna son gaskiya ku zo su matsa muku ku zauna ku karbe ta yadda suka karba wanda ya fi aiki da ita tafi masa amfani da haka Allah ya ce da manzo Allah wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furqa wasbir nafsaka kai hakuri da kanka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati ka zauna tare da waɗanda suke ambaton ubangijinsu da safiya wal ashi da marece yuriduna wajhahu dan neman yardarsa wala ta aina ka anhum da dai kada ka kauda kanka daga kallon su in ku kai haka ka kallo wa'ancan ka bar waɗannan kenan turidu zinatul hayatid dunya kyalekyalan duniya kake so wala tuti kada ka biye wa man aghfalna qalbahu wanda muka rafkanar da zuciyarsa an zikiri ga gaburan tuna mu da ambatan mu da yin imani da mu dan wadatar da ya ga yana da ita an gane ko da ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin manzo Allah a lokacin da su kuma suke kokarin sakautar kautar da shi shi yasa Allah yake wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litabtari alaina ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idhan la'azaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamat thumma la tajidu laka alaina nasira ubangiji ya ce kirzirge su kau da kanka gaburan abin da muka turo ka da shi don ka ƙara mana wani abin da baya cikin saƙonmu Kirsi ya rage su ruɗe ka dan su mai da kai kamar ɗalle na kusa da su amma so suke su maka wayo su haɗiye ka da kai da jama'ar kasa sa ka a aljihunsu ta bakin 'yan siyasa ya zama kai ma sai abin da suke so kake faɗa wa'azin in ya biyo ta kansu sai ka ɗan tausasa musu harshe Allah maɗaukin sarki ce in kai musu haka kuwa latta ka zo ka kalilan za su riƙe ka bada ɗai amma mu kuma ka sani idan laazakana ka ifal hayat wallahi ba za mu kyale ka ba sai mun ɗanɗana maka kuɗar rayuwa wa bi'fal mamat sai mun ɗanɗana maka kuɗar mutuwa thumma la tajidu laka alaina nasiran kuma ba wanda ya isa ya kwace ka a wajen mu da haka in suna son gaskiya su biyo ta akan yadda take in ba sa so su yi nasu ka yi nasa fa in kadzabuka fa kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malu in ba su yadda da tsarin ka ba ka ce to ku yi naku in yi nawa ba ni ba naku ba ku ba nawa na fatan fahimci wannan da aka ubangiji madaukakin sarki ya ce sun ce lauka na khairan ma sabaquna ilayhi al-imam ibnu kasir ya ce abinda suke nufi da lauka na khairan ma sabaquna ilayya anuna bilalan wa ammaran wa suhaiban wa khabbaba suna nufin irin su bilalu irin su ammaru irin su suhaibu ibn sinan ar-rumi irin su khabbab ibn al-arad du'afa'ul muslimin wa ashbahahum da makamantansu wa adrabahum da tsarekunsu min al-mustada'afina daga cikin raunana wal abidi wal ima da bayi maza da mata wa ma zaka ba dan komai hakan ya faru ba illa li annahum inda anfusihim sai dan cewa su a cikin zukatansu ya taqiduna anna lahum inda wijaha wa lahu bihim inaya suna da wata alfarma a wajen Allah kuma yafi son su yafi kula da su wannan shine tunanin yan jari hujja ko da yaushe tunda Allah ya ba su kuɗi fi son su a cikin bayi wanda shi kuma Allah ba haka bane ba dan ya baka kuɗi baya nuna yafi son ka wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyarku da 'ya'yanku ba ita take nuna muna son ku ba ba kuma ita take kusata kuma gare ku kusata ku gare mu ba ayasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun tsammanin su dan mun ba su kuɗi dan mun ba su yaya wai yana nufin muna nufin su da alheri wannan ba shine ma'aunin gani wanda Allah yake so ba Allah yana ba da duniya ga wanda yake so yana bayar ga wanda baya so balma waɗanda Allah baya so su suka fi samun duniya domin su ba sa kiyaye ka'idar halar da haram da haka rukuwa suke a cikin ta ido rufe suna nema to amma shi wanda ya imani da Allah tsoron gudun halal da haram kar ya cakuɗa yasa baya tara abin duniya irin na wa'ancan saboda su wancan in halal ya a hada in haram ma ya a hada shi ko wannan in halal ya ya karba in haram ya ya guje to kaga ko ba zai yi zama tarin sa da nasu ya zama iri ɗaya ba da aka yi bin kasir ya ce wannan shine tunani irin nasu da kuma hangen nesa irin nasu suna ganin tunda Allah ya ba su kuɗi ya ba su ƴaƴa ya ba su alfarmar duniya to wannan ma yana nuna Allah ya fi son su wanda kuma shi ba haka bane a wajensa shi yasa suka ce nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina mun fi kowa kuɗi mun fi kowa ƴaƴa wannan ya nuna ko a lahira Allah ba zai bane komai ba yana son to wannan kuma ba haka bane ba Allah yana son bawa ne kadai in ya nufe shi da imani imani shi yake nuna alamar kaunar Allah ga bawa amma duk wani abu da ba imani ba baya nuna Allah ya fi son ka dan yayi ka da cikakkiyar halitta wancan ya tawaye shi a halitta baya nuna baya son sa dan ya baka wadata wancan bai bashi ba baya nuna baya son ka dan ya baka mulki wancan bai bashi ba baya nuna baya son sa a'a imani da takawa shi ke nuna Allah yana son bawa domin waɗannan su ne abubuwa masu tsada da Allah baya ba da su sai ga ɗan gatansa duk wanda kaga Allah ya bashi imani Allah ya bashi tsoron Allah ta wannan Allah yana son sa amma dan Allah ya baka wani tarkacen duniya mulki kayi ka ƙara ka sake ƙarawa ba wannan yake nuna Allah yana son ka ba ta yi talala yake maka mai kamar saki zarni wa man khalaqtu wahidan وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سهر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر kaga wannan ba kauna bace an bashi kuɗin an bashi wadatar an bashi 'ya'yan, an bashi kaza amma Allah ya ce tare da haka wuta zan sa shi inda ba da abin duniya yana nuna kauna ya zai nuna ya kuma ƙarshe zai kasance ya zama wuta ubangiji madaukakin sarki ce wa idza lam yahtadu bihi saboda basu dace da gaskiya ba da shari'a fa sayquluna hadha ifkun qadim zaka ji sun ce wannan ifkun kire ne qadim da dadde ai wa idh lam yahtadu alqailuna a lokacin da su masu faɗar waccan mugunyan magana ba su dace da shari'a ba ba su dace da imani da ƙur'ani ba fa sai na sai ka ji suna cewa da gaskiya zaka ji suna cewa da qur'ani za ifkun qadim wannan kire ne da ɗaɗɗe? irin abin da bahaushe yake cewa wai haushin rashi an ce da makaho ga ido yace doyi yake ko ba haka ba duk lokacin da mutum bai dace da shirya ba Allah bai shiryar da shi ba to sai kaga yana kokarin ya ga sai ya soki shirya sai ya ce da ita kaza sai ya ce da ita kaza shine Allah ya ce wa iz lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim da qur'ani ya zama basu dace da shi ba basu yi imani da shi ba bai biyo ta hannunsu ba sai kaji suna sukarsa amma ko inda sun dace da shi da ya biyo ta hannunsu ba za su soke shi ba wannan kuma wata mummunar ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na son zuciya gaskiya in ba kai ka faɗa ba ba gaskiya ba ce in ba ɗan ƙungiyar ka ya faɗe ta ba ba gaskiya ba ce wannan son zuciya ne ita gaskiya tana nan a matsayinta na gaskiya ko ka faɗe ta ko wani ya faɗe ta ita gaskiya tana nan a matsayinta na gaskiya ko ɗan ƙungiyar ka ya faɗa ko ɗan wata ƙungiya ya faɗa amma baka cewa sai ɗan ƙungiyarmu ne yake faɗa gaskiya ɗan ƙungiyar wasu baya faɗa ba ka cewa sai ɗan jam'iyyarmu ne daidai ɗan jam'iyyar wasu ba daidai ba ne wannan ba gaskiya ba ne wannan son zuciya ne da ka mu zama wayayyu gaskiya zai yi in faɗe ta zai yi wani ma ya faɗa an gane ko daidai zai yi in yi zai yi ma wani ya yi ɗan jam'iyya ta zai iya yin daidai kuma ɗan jam'iyyar wasu ma ya yi daidai kuma ɗan jam'iyya ta zai iya kuskure ɗan jam'iyyar wasu ma kuma zai iya yin kuskure da za mu ɗora rayuwarmu a kan wannan ƙa'ida da ko shakka babu wannan sai ya fi taimaka mana wajen ƙoƙarin dacewa da daidai a duk lokacin da muke neman daidai ɗin malai ce ai ifkun qadimun ai min khurafatil aqdamin suna nufin qur'ani yana daga cikin kirkire-kirkiren mutanen farko ai asatiruhum alqadima ta tsuniyoyin su na tintalatale sai Allah ya ce mai ومن قبله musa موسى wa وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ومن قبله تنقبان سوكر قرآني كتاب موسى littafin annabi Musa ya gabata menene littafin annabi Musa shine at-taura ma'ana at ta riga yi Qur'ani sauka sau da dama Allah subhanahu ya yakan faɗi haka don zai jera tarihin littattafai sai ya faɗi a taura daga baya kuma sai ya faɗi ƙur'ani Don a nuna maka a tarihi taura ta riga ƙur'ani, a tarihi annabi Musa ya gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a tsari duk abin ɗaya ne babu wani bambanci sai bambancin da ba a rasa ba na rassan shari'a amma asalin shari'o'in duk ɗaya ne annabi Musa ya kira zuwa ga tauhidi ya kira zuwa ga musulunci qur'ani yana kira zuwa ga tauhidi yana kira zuwa ga musulunci annabi musa da kansa yace da mutanansa su musulunta wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi musa yace da mutanansa ya ku mutane na in da gaske ku din kun ba da gaskiya da Allah to da shi za ku dogara in da gaske ku musulmai ne kenan kaga hatta suna na musulunci annabi musa ya amfani da shi hatta tallan musulunci annabi musa ya zo da shi irin yadda qur'ani ma ya zo da shi shi yasa Allah ce alif lam mim zalika Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu sannan sai ce hudan linnas wa anzala al-furqan Allah ce Allah la ilaha illa huwa Allah babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi al-hayyul qayyum rayayye dawwamamme nazzala alayka alkitaba bil haqq shi ya saukar maka da littafi da gaskiya min qablu tintin talatale hudan linnas dan ya zama shari'a ga mutane wa anzala alfurqa wa anzala eh, kuma shi ya saukar da at ya saukar da linjila ma'ana dai attaura ta gabaci qur'ani linjila ta gabaci alqur'ani annabi musa annabi isa duk sun gabaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk tsarin iri ɗaya ne abinda annabawan suka zo da shi na asalin shari'a shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na asalin shari'a babu bambanci ko sabani tsakanin su an gane ko to anan sai malamai suka ce me yasa ai ba daga qur'ani sai daga at sai qur'ani ba ai a tsarin tarihi da jerantuwa daga at sai me sai linjila sannan qur'ani ai ba daga annabi Musa sai annabi Muhammad ba a jerin ulul azmi minar rusuli daga annabi Musa sai annabi Isa sannan annabi Muhammad a yadda tsarin tarihi ya nuna yadda suka zo duniya to amma me yasa nan Allah ya tsallake annabi Isa da littafin sa na linjila ya tafi ga annabi Musa da littafin sa na at-taura kawai sai ya ce wa min qablu kitabu Musa an gane ko ana nufin wa min qablil qur'an ai kafin sauka qur'ani kitabu musa littafin musa ya sauka to kaga anan akwai bayanin shi littafin wanda shi ne a taura akwai bayanin shi mai littafin wanda shi ne annabi Musa wanda kuma dukkanin tsakaninsu da annabi Muhammad akwai wani littafin kuma akwai wani annabin ne dai annabi Isa da kuma littafin sa na ina fata mun fahimci wannan to menene amsa irin wannan waje irin sa ya maimaitu a cikin suratul an'am ƙarshe ƙarshen sura Allah madaukakin sarki ce ma'atai thumma ataina ta alkitaba tamaman ala a Hassana, bayan yana tsaka da magana akan annabi muhammad da kuma littafin alqur'ani tun daga qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana har wala taqrabu mal al yatimi illa billati ahsanu hatta yablugha ashudda wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi allahi awfu zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun sai yace thumma ataina musal ba. a madadin ai tsakanin annabi muhammad da annabi musa ai akwai isa sannan kuma akwai littafin linjila to me yasa aka yi tsallan baɗaki a nan ma daga kissar annabi muhammad sai kuma aka fada kissar annabi musa daga batun Ƙur'ani sai kuma aka fada batun attaura ba a biyo ta batun linjila da annabi isa ba kamar yadda irin wannan zai zo a nan gaba a cikin ita wannan sura suratul aqab fadin Allah madaukakin sarki cikin kissar aljanu wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa a madadin ya kaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di isa tun da isa ne ya zo sannan muhammad ya zo tsakanin muhammad da musa ya akwai isa to me yasa su kansu aljanu sai suka tsallake isa suka tsallake littafin sa na linjila kawai suka tafi kan musa da littafin sa na attaura ya qaumana inna ina kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi hadi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim to anan malamai sun ba da amsoshi guda biyu amsa ta farko suka ce saboda kamanceceniyar da ke tsakanin ƙur'ani da attaura ta fi kamanceceniyar ne yadda ke tsakanin ƙur'ani da linjila shi yasa kawai sai a shafa wancan sai a tafi wancan saboda a ɗauko mai kama da kama a haɗa ɗaya kenan na biyu wasu malaman suka ce kamanceceniyar ne yadda ke tsakanin mutanen annabi musa da mutanen makka ita take sa Allah subhanahu wata'ala in yana maganar Qur'ani da mutanen Makka sai ya fada maganar Annabi Musa da da da ahlul kitabi banu Isra'il saboda da yawan abubuwan da suka faru a kissar Annabi Musa in ka biyo kissar Annabi Muhammad za ga sun faru da yawan irin kafiran da aka yi a zamanin Annabi Musa in ka biyo zamanin Annabi Muhammad sai ka ga an yi irin su shi yasa shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka bata masa rai yana tuno wannan sai ce rahimallahu akhi Musa laqad uziya bi akthara min hadha fa sabar duk lokacin da wani kafiri ya bata wa annabi rai ko aka yi masa wata cutarwa sai tuno da annabi Musa sai ce Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa an cutar da shi da sama da abin da aka cutar da ni sai ya hakuri a madadin manzo Allah ya ce Allah ya ji kan dan uwana Isa tare da shi ma dan uwansa ne to amma kamanceceniyar bata kai ba irin yadda take tsakanin mutanen Makka da banu Isra'ilawa irin yadda take tsakanin mutanen annabi Musa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimci wannan amsa ta farko kenan amsa ta biyu wasu malaman suka ce a'a Aishi linjila part B ne na at-taura ita at ita ce part A din domin ita shari'ar annabi Musa alaihi salam littafi biyu suke ɗauke da ita littattafan nan akwai abin nan part A akwai part B da ka part A na shari'ar annabi Musa yana cikin littafin attaura amma part B na shari'ar annabi Musa shi kuma yana cikin littafin linjila da ke kenan littafin attaura shine asalin shari'ar to shi yasa malamai suka ce in Allah zai magana akan shari'ar sai ya ɗauko asalinta asalin tushenta shine attaura kuma asalin annabin da ya zo da shari'ar shine annabi Musa shi yasa za ku ga sau da dama annabi isa idan zai yi magana da banu isra'il sai ce ina cika muku abin da batunsa ya zo a littafin farko wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum na zo ne dan in muku bayanin halaccin abin da da an haramta muku a ina aka haramta a attaura Wa ya zo da haramcin farko musa to shi kuma yanzu ya zo da canji ciko na halacci da kuma bayani an fahimci wannan ko kamar yadda a wata ya yace wal uhilla lakum wal da lakum ba'da allazi takhtalifuna fihi zo muku da bayanin wasu abubuwa da kun yi saɓani da yawa a cikin kuma ba ku gane ina ne daidai ba kuma ba a gane su waye masu gaskiya ba a ina aka yi sabanin a taura amma raba gaddamar da hukuncin da bayanin su waye akan daidai shi kuma ya zo a cikin linjila to idan muka fahimci wannan zai nuna mana cewa kenan qur'ani ba yana tsallake annabi isa bane yana tsallake littafin linjila bane haka kawai sai dan dalilai dalilin ko dai kamanceceniya tsakanin yahud da mutanen makka ko dan kamanceceniya na shari'ar annabi musa wadda ta zo a cikin littafin taura da kuma qur'ani da wanda annabi muhammad ya zo da shi ko kuma dalili na biyu duba zuwa ga cewa annabi isa shine asalin mai musa shine asalin mai shari'a da aka isa kawai cikon bayani ya zo da shi ina fata an fahimta da haka ubangiji madaukakin sarki cewa min qablihi kitabu musa gabanin zuwan qur'ani ai akwai littafin musa malai ce at-taura shine attaura imaman a matsayin shugaba wa rahmatan sannan kuma jin kai lil mu'minina ga mu'minai malai ce bihi da shi littafin halaye ne guda biyu to kalmar imaman wa rahma shin imaman ana nufin littafin ko shi Musa wa min qablihi kitabu Musa imaman sifar imaman din ta annabi Musa ce ko ta littafin ce waɗansu malamai suka ce imaman sifa ce ta littafin domin littafi sau da dama akan kira shi da imam wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin imamin mubin ana nufin babban littafi shine lauhil mahfuz Allah ya ce wa kulla shay'in komai da kuka sani a ahsaynahu mun tattara shi fi imamin mubin cikin babban littafi mabayyani waɗansu malaman suka ce a kalmar imam ana nufin shugaba mutum mai magana annabawa shugabanni ne sannan sahabbansu waɗanda suka jagoranci al'ummomi bisa ga tafarkinsu su ma shugabanni ne to da haka Allah ya ce yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ranar da zamu kira kowace al'umma tare da shugabanta annabin da yazo ya zo mata to sannan Allah madaukin sarki ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru yana daga cikin addu'o'in ibadur rahman ربنا هب لنا من من ازواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما هكا الله مدوكين سركي والنبي ابراهيم alƙawari ƙala inni ja’iluka linnazi imama da haka suka ce imam sifa ce ta annabi musa ba ta littafin ba ce ba amma waɗansu malamai suka ce jaza an ta kuna sifa lil kitab wa jaza an ya kuna sifatalli musa sahibi kitab da haka ko ka ce imaman Musa ake nufi imaman littafin ake nufi kowanne kana da marka cikin alkur'ani wacce take nuna ana iya kiransa da suna imam to sannan wa rahmatan sannan jin kai to annabawa su ma suna zamowa jin kai littattafan su ma suna zamowa jin kai an gane ko qur'ani sau da dama Allah ya yi sifanta shi da rahama rahama rahama an gane ko to haka manzo Allah Allah ya kira shi da suna rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da anan ma zai iya zama wa rahama sifa ta kitab rahama sifa ta sahibu kitab shine annabi Musa alaihi salam ubangiji ya ce wa hadha kitabun shi ko wannan littafi da kuke gani qur'ani musaddiqun mai gaskatawa ne lil kutubi qablahu ga littattafan da suka gabace shi lisanan arabiyyan wanda aka saukar da shi da harshen larabci malai ce halun min ad-damir fi musaddiq hali ne na lamirin da ke cikin musaddiq ai huwa musaddiqul lisanan arabiyyan shi littafi ne mai gaggata littattafan da suka gabace shi baya ta su sannan kuma wanda Allah ya saukar da shi da yaren larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin yasa Allah ya ce walau nazzalnahu walau ja'alnahu a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiy da a ce mun sa Kur'ani ya zama baubawan littafi littafin da aka saukar da shi da wani yaren da ba na larabci ba da mutanen makka larabawan usuli sun samu gabar da za su fake da ita su ce ya za a kawo wa larabawa baubawa a ajamiyin wa arabi Allah ce kul huwa lillazina amanu hudan wa shifa kul ka ce huwa shi qur'ani lillazina amanu ga masu imani na gaskiya hudan shiriya ne wa shifa'un kuma waraka ne ubangiji ya ce liyunzir allazina zalamu dan shi ɗan aiken ya gargaɗi waɗanda suka yi zalunci bi ishrakihim ahadan fi ibadatillahi ta yadda suke haɗa wani da Allah a cikin bautarsa wa bushira kuma shi alqur'ani albushir ne lil muhsinina ga bayi masu kyautayi almu'minina sune mu'minai ubangiji ka sanya mu a cikin sa da rahmaka abinda muka faɗa zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah ya tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce Allah ya mai da malam gida lafiya amin Allah ya mai shi mu gidajen mu lafiya baki daya ya ce malam tambaya ta ita ce ya halatta mutum ya ci naman kirsimeti bai halatta ba kuma ko da limamin garinku ne ya yanka ko limamin maka ne ma ya yanka musu dabbar ba za a ci naman ba ba ƙarshe ba kenan wani lokaci sai a ce wai to ai mu muka yanka mu suka kawo muka yanka baya halatta a ci yankan da aka yi da manufar da ta saba wa addini to amma malamai suka ce in abu ne wanda ba na yankawa ba to wannan ana iya ci kamar kirista ya sai muku lemo ko ya kawo muku lemo ko ruwa ko alawa ko kayan marmari wannan dai wanda ba yankawa aka yi ba ba girkawa aka yi ba to wannan ana iya ci magabata sukan sukan ci wannan amma ba sa cin wancan tambaya ta biyu ce shin ya halatta mutum ya yi alwala a ban ɗaki e eh, ya halatta baya daga cikin sharaɗin alwala sai wajen da za a yi ta ya zama meme mai tsarki da haka ana yin ta ko a ban ɗaki ne sai dai wajen faɗin bismillah to sai ka yi a zuci kada ka fitar da sautin a ji shi a waje tunda alwala ana yin bismillah a farkonta to da haka wajen farawar sai yi bismillah ka amma a iya zuciyarka mai tambaya ta gaba ko na gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya taimaki malam wa alaikum assalam Allah ya taimake mu baki da ya ce Allah ya ba mu malam lafiya Allah ya ba mu baki da tambaya ta ita ce wani ciniki ne na filaye da ake yi shine nake son sanin ya halatta ko bai halatta ba yadda ake cinikin shine a farko mutum zai ba da dubu talatin to sai kuma idan wani watan ya zo sai ka ba da dubu goma to haka za a yi ta yi duk wata sai mutum ya ba da dubu goma haka za a yi ta yi har sai mutum ya gama biyan kuɗin filin daga nan ne za a nuna wa mutum filin nasa kuma duk watan da mutum ya bayar da kuɗin za a ba shi rasit to malam wannan cinikin ya halatta a musulunci Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ya ƙare mu baki da akwai ɓangaren da ya halatta akwai kuma ɓangaren kuskure kamar yadda ka faɗa cinikin ya halatta sai dai gyaran da ke ciki shi kawai za mu ambata ya halatta abin da ake kira albai'u bit taqsid bai'u bit taqsid shine ka rinka bada kuɗi a hankali har ka biya kuɗin kaya sai su zama naka wannan ya halatta to abin da yake akwai shine tun a farko dole ne a nuna maka kayan ka san me zaka siya ba sai ka gama bada kuɗi ba sannan a nuna ma to in sai da ka gama bada kuɗi aka nuna ma kuma kai ka ga bai ma ba to ya kenan kaga yin hakan rashin nuna maka a farko ya saba ka'ida domin ya mai da cinikin ya zama bai'ul majhul sanin abin da mutum bai san shi ba ko sayan abin da mutum bai san shi ba wanda wannan kuma haramun ne a musulunci kar ka sai abin da baka sani ba dole sai abin da ka sani da haka abin da yake akwai shine su masu wannan cinikayya da farko a rinka nuna wa mutum filinsa da inda filin yake domin sanin filin da inda yake yana da alaka da farashin filin dan ba duk fili bane kuɗinsa ɗaya akwai filin da yan a waje kaza ne ya fi tsada in ya ɗan matsa baya tsadarsa ba ta kai haka ba ko ba haka ba da haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi farai da gaske sannan ba da rasid da ake yi na cewa duk wata yin mutum ya bayar wannan ma abu ne mai kyau duk lokacin da mutum ya bayar da kuɗi a bashi rasu cewa ya bayar an san kuɗinsa sun shiga hannu to kaga an san nawa ya bayar shi ma ya san nawa ya bayar kuma ga shaida nan. ba laifi wannan insha Allah takarda ta gaba wata yar uwa take cewa salam alaikum assalam Allah ya kara malam lafiya amin ta ce malam dan Allah tambaya ta ita ce na kasance ina biya wa kaina bukata ba tare da namiji ba ta hanyar hannuna kamar mai sabulu da wasu abubuwan kuma malam wallahi duk sati sai na yi azumin litinin da alhamis amma malam kamar ƙara sha'awa kamar sha'awar tawa ƙaruwa take to daman shi azumin litinin da alhamis da ma dukkanin azumi ko ya kai marhalar ya zama irin sawmu dawud yau ka yi gobe ka sha jibi ka yi gata ka sha ba fa ana nufin yana ɗauke sha'awa ba ne ba ana nufin yana mai rage ta ne ita sha'awa ƙololuwarta kawai a yi aure ƙololuwarta a yi aure kuma shi wannan azumin da kuke gani idan mutum ya ce zai ɗauki hankalinsa daga sha'awar ya yi ta ya yi ta azumin zai samu lada sha'awar za ta rinka raguwa wani lokaci kuma ba dole ne ta ragu ba saboda kana yin azumin kuma kana cin abubuwan da suke haɓako sha'awar wani lokaci kin yi azumin wuni guda amma a buɗe bakinki kin ci abin da zai harba sha'awar ki a jikin ki ta sati guda ya azumin wuni guda zai iya kawar da wancan ba zai yi ba kuma ku sani eh, auren ya fi azumin lada auren ya fi azumin lada domin shi aure ibada ce wacce kai za ka mora wani ma zai mora amma azumi fa ibada ce wacce kaka ce kai kadai to ka'idar malamai duk ibada muta'addiya ta fi ibada lazima za ka iya yin auren kuma kana azumin ko ba haka ba to amma dai a halin larura a madadin mutum ya zauna hakan ya rinka yin azumin sai ya dan rage masa sha'awa shi yasa malaman musulunci suka ce baya nuna cewa azumi yana ɗauke sha'awa duka azumi baya ɗauke sha'awa duka bal ma in an san azumin zai iya ɗauke sha'awa duka kada mutum ya yi domin sha'awar tana da rana kuma tana da amfani da haka dai abinda na fi wa samari da 'yan mata shawara shine a yi ƙoƙari a yi aure a yi ƙoƙari a yi aure wannan ya fi saboda ko ba komai lafiyar jikinka lafiyar jikinka wannan azumin da za ka yi ta yi kai ta fa wai a rashin uwa ne akan yi uwar ɗaki a rashin uwa ne akan yi uwar ɗaki azumin baya hana cututtuka su ta damunka na sha'awa ka ji namiji yana ciwon mara kamar wata mai naƙuda ka san ta brokin na dai na something day inside something day inside ko ka ga namiji yana ciwon baya yaro karami ba ba wai babba ba in babba ne yake ciwon baya kila tsufa ne amma yaro karami ya ciwon baya ko ciwon kafa ko ka ji mace tana ciwon kirji ko ciwon baya ko ciwon mara duk wannan sha'awa ce a daure a yi aure iyaye su sauƙaƙa aure samari kuma su yi zuciya su yi aure ko ba haka ba wani ya ce to zuciya ba da zuciya ake yi ba da zuciya ake yi duk wani abu da ka sani a duniya zuciya ke sashi in baka sa za ka yi ba ba za ka yi ba kuma in ka sa za ka yi ka jajirce Allah shi kuma zai taimake ka amma in baka sa za ka yi ba kana ta zaune kana ta zaune jira kake mala'iku su zo da gora da alawa daga sama ko su je su nemo ba. ai ba zai yi ba haka ai sai ka motsa kuma bahaushe ce a rashin tayi akan ba arha a rashin tayi karan gauro ya kori bazawara a rashin kira ko karan goro ya kori ba zaura. kuma a rashin sani kaza ta kwana a akan dami kaga rashin tayi ne da aka kaje ka motsa ka taya ka gani kila inda sai ka ga Allah ya sa an dace Allah maɗaukin sarki ya hore kuma Allah maɗaukin sarki ya bada abokan aurataya na alkhairi wanda za a yi zaman lafiya da aka baiwa Allah ina baki shawara ki kokari ki samu miji ki aure ki kokari ki samu miji ki aure kuma ki gaya wa iyayenki ke fa kina son aure kuma iyaye su daina jin nauyin in sun ga wani mutumin kirki su kira shi su haɗa shi da yarsu duk da haka da aka yi auratayyar wani ba wai auren ne kuma su taimaka masa in suna da halin su taimake shi in ka taimaki wanda ya auri yarka mutumin kirki kanka ka taimaka tunda za su zauna lafiya kai ma ya ɗauke maka wata ɗawainiyar ko ba komai zai baka ka samu kwanciyar hankalin ka kwanta lafiya akalla ya ɗauke maka fargabar in tana gabanka in ta fita ba ka da kwanciyar hankali sai kaga ta dawo lafiya amma yanzu in kasan tana gidan mijinta can su karata kasan baka da wannan fargabar sannan wasu daga cikin samarin tsoro ne da su tsoro ne wani ya ga budurwa tana kai kawo sai rinka kallon tazararsa da ita kamar sama da ƙasa ce ba zai iya tara ba kwarjini take ma tsoro yake ji ko ba haka ba wallahi da yawa daga cikin samari tsoron mata suke ba wai tsoro na kutufo ba ba <laughs> ya yi tsoro na kutufo dama yan san ai abin kunya ne ma a ganka kana zage dantse da mace ko amma tsoro na ka fito ka ce kai kana son ta ma aure to ita kuma mace tana da yakana ita ko tana son naka zai wahala ta fito ta faɗa sai tura ta kai bango to sai zama kaga a ƙarshe kenan kallon kallo ake yi ko ba haka ba ana juna kallon tsoro eh, kai kana tsoronta ita tana tsoronka kai kana tsoron ka taya ita kuma tana tsoron ta ce gashi amma idan iyaye za su shiga cikin al'amuran in ka ga mai hankali yaro mai natsuwa a unguwa ila yana da wani ɗan abin yi ko bai da shi kai kana da inda za ka makala shi to zo ka makala shi sai ka aura masa yakka ko ba haka ba za ku attajiran da suna da wayo attajiran da duk yaransu na kasuwa suke aura wa 'ya'yansu 'ya'yan attajirai da ba sa kwantai saboda iyayensu suna da wayo kai ko a cikin dukiyar ubanta kake ci kake sha kake komai sai ce ka aure ta ka a ba shi ce ai ba a hana ba da rago fata amma yau sai ka sha mamaki 'ya'ya a gidan attajirai a jibge a jibge me ya ja saboda iyayensu ba su fahimci rayuwa ba domin wannan rashin fahimtar rayuwa ne kana da kuɗi kuma ƴarka te kwantai ka kirawo yaro ka ɗauke shi mai hankali ka ɗora shi akan harkar nema da ya fara fahimtar wani abu haɗa shi da ƴarka ba shi kenan ba amma jira kake sai ya zo ya ce to kuma ka zo ka yi katon gida ka sa kare ka yi wayoyi ta ya zai zo ba zai zo ba duk ka gama tsorata shi ita yarinyar ga ta nan kullum an fito da ita a mota mai numfashi futa wuce futa shiga ya zai iya kuso da ita ko keke bai da shi kuma kila in ta zo fitowa ita ma sai ta waigo ta gan shi ranta ya biya shi ma ransa ya biya haka wayo ake yi rayuwar kuma rayuwa tun da Allah ya duniya haka take wani ne yake tallafa wani kai ma baka san wanda zai tallafe ka ba gaba wallahi da yawa in kuka koma baya tarihin manyan attajirai a kasashen mu za ku tara haka suke duk ƴaƴansu yaransu ne suka aura ƴaƴansu yaransu na kasuwa suke bawa to shi ma sai kaga shi ma tunda aka masa wannan shi ma daga nan arzikinsa ya dore shi ma sai ya ɗauki wannan sunna sai ya ɗorar shi ma da ya samu wani yaro mai rangwamen gata mai hankali ya ɗora shi akan harkar nema sai ya aura masa yasa to ba an rage nauyi ba taragon yana motsa amma yanzu kilin jabe a gidan attajirai kilin jabe a gidan sarakai kilin jabe a gidan malamai kilin jabe a gidan talaka ma kilin jabe tarago yayi nauyi yayi nauyi yayi nauyi baya motsi ga samari nan far ga 'yan mata nan ma far duk a cikin gari amma iyaye sun kasa su yi tunani da hangen nesan da za su rinka irin wannan abubuwa ya kamata gaskiya a yi Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum